muna da cikin wannan littafi wanda shine jami'ul Shuruh wa Ta'liqat al-Ilmiyya ala al-Qasidati an-Nuniyya al-Musamma al-Kafiya ash-Shafiya fil intisar lil an-Najiya lil Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala idan dai ba a manta ba ana karanta waɗannan baitoci wanda jahamu yake cewa ba a jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala ayyuka kenan mutane kuma ba su yin aikin komai, wannan maganganu su ake yin raddi domin a san cewa mutum Allah ya bashi taqat wato Allah ya bashi daman wasu abubuwa wanda yana iya yi da kanshi yana da ikhtiyari sannan yana wato yana da zabi jiya da muka yi magana akan wani littafi da makaranta na sharhin Fatiha an ce lil insani quwwatani wato dan adam yana da ƙarfi guda biyu da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wato aka ce kuwa wanda take ilmiya ce nazariya sannan kuma akwai kuwa amaliya iradiya duk mutumin da ya samu waɗannan kuwa guda biyu kuma ya yi ƙoƙari ya tsare su ba za a tsira ba a lahira sai da wannan ƙarfi guda biyu sai an kula da su kuwa ta ilmiya wanda take ita ce nazariya sannan kuwa amaliya wanda ita ce iradiya wato ta farko shine mutum sai san Allah tabaraka wa ta'ala ya gane sifofin Allah ya gane sunayen Allah ya gane aikace-aikacen Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya gano wato abubuwan da bai kamata a jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala ba su wannan dole ne mutum ya san waɗannan kuma ya ta rayuwa a kai bayan nan ya zo ya san abin da zai kusantar da shi kuma ya kai shi wurin Allah hanyar da mutum zai bi ya isa wurin Allah wannan ita ce zai riƙe da gaskiya da ikhlasi da isani da kyautatawa yadda ya cancanta ya zama ba abin da yake tunani sai wannan hanya kuma sannan ya bi ta bayan manzon Allah shine almutaba'a ya zama na an koya masa muka yi magana cewa duk wanda yake tunanin ya tsira a lahira kuma ba ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan an riga an aiko manzon Allah waɗancan na waɗancan annabawa Sukan kowane annabi da mabiyan shi to amma bayan da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wanda zai tsira a lahira sai ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne mutum sai ya bi manzon Allah shi yasa aka ce ibada ma tunda aka aiko manzon Allah nan ibada alal aslaini tana nan tana ginuwa ne akan tushe guda biyu kawai al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah yi dan Allah sannan kuma da koyi da manzon Allah wato kullum ku kuke matsa ma kanku ku sa ma kanku abin da ba shi bane kun ga yanzu duk ina ganin fa fili nan wurin ga fili nan ba kuka ba mu filin ba wanda fa yake da wuri wanda za a ce a bar fili kuma su kun zo nan kun yi do, kuna ta fama kuna ta fama kuma ga wasu fili nan kun bari ku dai sai an yi faɗa da ku kuma ku yi ta mana hayaniya daga nan ga wuri ina gani daga nan ga filaye nan ba kowa kun zo nan wurin kun yi do kuma ana ta hayaniya da ku ita makaranta ma sai ka ce sai inda sai inda kake so zaka zanna ko ko kai in baka haɗu da wanda ka san shine abokin zaman ka zaka zauna ba wuri buki aka zo balle a ce sai an yi anko bismillah wala waɗannan abubuwan kamar yadda na faɗa gishi kuna ɗauke mana hankali ma waɗannan abubuwan guda biyu su ne aka ce labudda su zama cikakku wannan atimani akmalani su zama cikakku kuma kammalallu daga nan mutum sai ya koma kuma ya yi ta neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala akan ya shiryar da shi ala siratin mustaqim wannan siratul mustaqinan na mustaq siratul mustaqim inna ita ce siratul ladina an'amta alaihim sune hanyar waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ni'ima a kansu minan nabiyina wasiddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa hanyar ta hai kyau to wannan shine mutum zai samu waɗannan ƙarfin guda biyu ya rike su gam kuma ya ta roƙon taimakon Allah ya ta nema Allah ya taimake shi ya rayu akan wannan akan waɗannan abin suna cikakku akan ya mutu akan suna cikakku ku daure ku gane maganar nan tana da gata domin wallahi idan mutum ba waɗannan abin guda biyu shekara 60 ko 70 din nan ta zama banza idan baka san wannan ba kuma baka rayu a kai ba to shekarun nan da aka zo aka ci a nan sun koma banza za su zama husranun mubin asara ce babba asara ce mai girma ko baka gane yanzu baka nemi yadda za ka gane ko kuma ka zo sati mai zuwa ai an gaya muku cewa aikin aiki ne kuma an bayyana muku karatun can daban karatun nan daban kowane karatun littafi kuma da karatun shi ba abun abun ba wasa ba ne, saboda haka dole ne mutum ya san wannan in kuma mutum ka gane baka gane ba ka ji littafin sai ka je ka yi da kanka waɗannan ƙarfin guda biyu an riga an ba mutum su kuma an ɗora shi a kan ya neme su kuma ya riƙe su kuma ya rayu a kai kuma dole sai sun zama cikakku kammalallu shi yasa aka ce la budda lahuma min itmamin wa ikmalin la budda an yakuna atimani akmalani dole ne sai sun zama cikakku kammalallu wannan abin da na faɗi lil insani quwwatani an ba mutum kuwa ƙarfi guda biyu wa ilmiya nazariya ko kuma fikriya ko kuma quwwa amaliya iradiya an ba mutum wannan dama to dole ka gano su dole ki gano su dole ki gano me ake so a yi da su ku diba nan da muka gama wancan karatun da aka yi magana cewa aka yi ɗan adam fa yana da abubuwa da ake nema daga gare shi har guda hamsin guda hamsin ɗin nan aka faɗi gaɓoɓin da ake so su tsare su aka kawo aka yi magana aka ce kaga dai tukuna ga harshe ga masu karatun su taya ne ga harshe ga zuciya ga gaɓoɓi ga hanci ga baki ga idanu ga kunnuwa ga hannu ga ƙafafu ga abun hawa duk inda za ka yi ko abin hawa za ka hau in ka samu mota ka ka hau wallahi sai an tambaye ka da ka hau ina za ka idan wurin alkhairi za ka alkhairi in ka hau ta dan ka je sharri ne kuma sharri aiki hamsin a waɗannan gabobin guda goma gabobi goma ne a cikin lissafin da aka yi lissafin gabobi goma sannan akwai ayyuka hamsin waɗanda aka yi attached attached abin nan ba waɗanda suke ko da yake ba fa turanci muke ba waɗanda suke a muta'alliqatun ne an su jikin waɗannan gabobin nan a aiki hamsin to yanzu mutum baka san su ba wanda an yi maganan nan daidai da shaƙe in ka shaƙo turaren da yake na haram ne ka sha haram aka ce kakka zauna da azzalumai kakka zauna da watsatsun mutane ta yadda kakki ji kamshin su, idan kika samu wata muguwar kawa wadda ba mai kamewa ba kika rika shaken turarenta kin shako ma kanki bala'i ta je ta samo turarenta ba sai mun faɗi ba ta je ta samo turarenta wani wuri ke kuma ta sha ki zanna da ita ki shaka to balle ta dangwalan maki ki shafa wallahi kin ja dangwalo wuta Shake da hanci ba za a tsira ba a lahira in ba a na kyau ba ya sauran gabobi hannunka ya ka ɗaga shi ka doki wani ko ka ɗaga shi ka ɗauki kayan wani ba gaira babu dalili wannan hannu ya jawo ma haka ƙafarka ko ƙafarki ka taka ta ka je wani wuri shi yasa Hassanul Basar ya ce shi yana jin kunya ne Allah inda bai so ya ganshi ya gama ya tako wurin kuma yana jin kunya inda ake so a ganshi kuma bai taka ya je wurin ba a nemai wurin bayanan don haka inda ka tako inda muka takon nan wallahi shi ma dole matsala ce sai an tambaye shi a can gaɓoɓi goma ayyuka hamsin mun faɗi nan umar ɗan abdulaziz wata rana an je an yi yaƙi an kawo dukiyar ta ganima aka kai shi yana zagayawa yana gani inda aka tara kaza yana gani inda aka tara kaza yana gani inda aka tara kaza yana gani amma da aka je wurin da aka tara turaruka sai toshe hancin shi ya wani abin rawanin nan nasu koyi dodi hanci aka tambaye shi ya amiral mu'mini mun ga ka toshe hanci a nan wurin ya ce ina tsoro ne kada in shaƙi ƙamshin turaren nan tun ba a raba ganima ba ya zama na shaƙa ni kafin su masu abin na ba su rarraba kayan su zama na shaƙa na riga su shaka kenan to ku auna wannan yanzu ku gani na mu daure mu gane irin waɗannan abubuwa aiki ne ke gaban mu wallahi jajawur babban masifan shine muna kallon abun kaman yanda jahili murakkab yake kallon abubuwa ku yi haƙuri ba da ku nike ba amma misali na bayar jahili murakkab shi ne wanda bai sani ba kuma bai ma san bai sanin ba to shi ne mummunan haɗari duk wanda bai sani ba sannan ya gano bai sani ba kaga kenan yanzu me ya rage mai ya tashi ya fara neman yadda za a yi amma kaga wanda bai sani ba sannan kuma bai ma san bai sanin ba to wannan ya shiga uku kuma ba ruwan Allah da wannan akwai abin da za a je lahira a ce wannan dama sai masu ƙoƙari za su kai wurin to ba za a kama mutumin da ya sakaki a kai ba akwai abin da za a ce kowa ƙaranci kyan shi ya same shi to nan wurin duk wanda bai motsa ba sai an kama shi shi yasa aka ce a ilimi akwai ilmul hal akwai ilimin da sanin shi ya zama dole akan kowa akwai ilimin da sanin shi bai zama dole akan kowa ba sai ya zama fardu kifaya idza kama bihi al-ba'd saqata anil baqi idan wasu sun tsayu da shi to ya faɗi ma wasu idan kau ba ko ɗaya kowa ya yi laifi kamar yanzu misali nan a zauna nan mai karatun nan a ce a ɗauko littafi a sa ku gaba wani ya koya muku wannan an ce fardu kifaya ne idan aka samu mai yi to shikenan kuma sai ku taho mu ku kun zama ku ta tafiya amma ranan da aka wayi gari na gudu to dukkan ku kowa ya laifi kowa sai dai wani ya zo ya yi amma in ba haka ba kowa ya laifi to haka abin yake akwai abin da za a ɗauke ma wasu in ka samu wani ya ɗauke ma to ya ɗauke ma wannan nauyin yanzu ba kai laifi ba amma radda ya mutu ko kuma ya bari to kowa sai ya yi laifi sai kuma an ƙara samun wani ya fito yayin da kuma mutane a samu mai ɗauke masu nauyin su kuma su ci gaba da kwala mai dutse idan yanzu a unguwa aka mutu sai aka rasa wanda za su kai gawan nan kowa ya ƙi zuwa duk mutanen unguwar sun yi laifi amma idan aka samu ko mutum nawa ne suka ɗauki gawa suka kai kabari to sun yadda maka wannan laifin shine sai a ce shine fardu kifaya wanda in wasu sun tsayu sun sauƙaƙe ma yanzu kai ka samu dama amma in ba wanda ya yi to kowa ya laifi haka kiran sallah idan aka samu mai kiran sallah ya ɗauke ma sauran amma idan aka wayi gari musulmi kowa ya ƙi yin kiran sallah aka koma babu kiran sallah to duka kowa ya yi laifi kuma idan aka zo yaƙi dole a yaƙe su domin sun su daina kiran sallah ba a jin kiran sallah a garinsu ba sun daina saboda ba mai yi to sai a yaƙe su kawai bismillah yau ina jin so kuke sai mun yi faɗa sai an yi kora yanzu yanzu ne ina ƙara jin magana zan sa ra'iz ya zo duk wanda ta yi maganar nan sai ta fita hajjet mu je حكم القشور وللقشور ديوانهم والنبض قلاصة الإنسان وإذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث بالطغمان لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن فتبرؤوا منها براءة هيمن وبراءة المولود من عثمان كل شيعي كبير وصفه وصف اليهود مهلل الميزان qauluhu malam rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka manta ba muna maganar sharhin da Sheikh Salul Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yake yi akan waɗannan baitoci da kuma yadda waɗannan mutane suka rude wato dai dukan su an magana dai shugaban nasu dai shine Jahan bin Safwan kamar yadda bayani ya gabata akan shi wanda yake halakakke ne ya halaka kuma ya halakar shi batacce ne ya batar da kuma mutane da yawa saboda tunani irin wanda ya zo ya kawo wanda ya ruɗa mutane a game da addini kuma waɗanda duk ba su sani ba sun faɗa ciki hasali ma wani lokaci waɗanda ba su sanin ba sun fi rashin faɗawa domin su waɗanda suke da ilimin a kai sai ya burkuta masu ya ba su shubuha domin shubuha wani lokaci takan ruɗa mutum fiye da ma akan abin da bai sani ba wannan shi yasa lokacin da aka yi magana akan ghazwul jahmiya wal mu'attala wannan ijtima'u juyushil islam fil ghazwil mu'attalati wal jahmiya wancan littafin da muka karanta sai aka ce akwai wasu masail wasu mas'aloli waɗanda mutum in ya san ilmul hal to ba dole ne sai ya san su ba gara ma bai ya tsaida shi yanan domin in ya tafi can gaba rudewa zai yi saboda haka sai a tsaya iyakan nan da shi to amma waɗanda suke ahlul ilimi ne waɗanda suna da ilimi su kuma dole su shiga ciki ko ina su san su yadda suke su kuma in ba su yi ba nan sun yi laifi ce Uthman bin Fodiyo shi kuma yake cewa su ga garin mutane waɗanda mafi aksariyan su ba karatu suka yi ba to kada a rika kawo su ko a kai su wurin da yake da rikici sosai na abu a bas su wurin da za su koyi ibadoji su iya sallah su iya sauran abubuwan su kawai su yi ta yi sauran abin da ko tunanin shi ma ba su yi ba to kada ma a kawo musu shi to waɗannan dole sai an zo daga baya ne ake tantance irin waɗannan abubuwa amma akwai abubuwan da suka zama dole kowa sai ya san su saboda haka su waɗannan mutane shi Jihamu ya burkuta waɗanda ma suke da karatu ballantana ma waɗanda babu waɗannan su sai su ce komi in ma an faɗi abin su ce su ba su baji bambanci ba a faɗi jagwalgwalan da ya yi a gama jagwalgwalan a gama a ce masu mi ko ka gani su ce ba su ga komi ba ta kaga ya za da su ya fito ko saboda haka sai yake cewa saboda haka wasu mutanen humul qushuru fa humul qushuru su waɗannan kai ka ce bawo ne su bawo dan Borno ka san bawo ne na gyada yawa dan Borno sai bawon gyada ka sani kai <laughs> wani da kace na gyadan ba kai kokari mhm eh amma bawon gyada bai daura kaya na ban ji ba to ka ji ko to mu can wajen mu muna da wani icce ne da muka sani idan ana so a ɗaura kaya sai a je a baro jikin shi ana ce mai kalgo kama san shi ko na to kaji wai kuka wai kuna da kuka sosai a can ko to kuma kuna bawanta a baro ana so a ɗaura wu kalgon nan dai shi ya fi sauƙi to kalgon ma kuna da kalgo ai in dai kuna da kuka sosai to ai ba za ku sa kalgo ba eh dai muka san shi ba to amma in ka san kalgo ya ƴaƴan shi suke a zai ka ga mana yaya ƴaƴan kalgo suke in ka san shi ya yake yaya yemi haka kalgo yake abba da ke yi ma kalgo haka kai kai dan <laughs> da baka san kalgo ba wani ja ya eh, je kamar yadda ka san kuka ka yake ya yi wa kalgo to shi yana ma girma ne kamar yadda kuka take girma ka dan ballo ka san kalgo ba sai eh, dai mallan sani mallan sani to ai kai kana ta cin kalgon ma yanzu eh, eh ya fi kalgo ma amma kana dai jin wani <laughs> to kalgo ya ake mm-hmm. kuma a cikin shi akwai akwai tsarin ehe eh. to kaji shi yana ƴaƴa ka bar ƴaƴan bare kata ka san bare kata awa dan ai da ya ji sunan ma kawai wa zai sauri ya girgiza kai dawo ba wadda ba su sani ba duka sun goyi bayan ka sun san baka sani ba ko to abin da dai ake nufi wasu mutane su gaba ɗayansu yadda ka san igiyar ɗaura kaya haka suke su ƙoshuru ne ba su da wani amfani in za a tashi kawai da jawo su a ɗaura kaya su ɓawo ne su sun fi gamsuwa da ɓawon abu kamar yanzu mutum a ce maka ne a ba da lemu to ga lemu ana tunanin a yanka lemu a sha wani shi gaba ɗaya ba na cikin yana mai ba shi jira yake a fere a bashi bawon ya dinga gurgura yana ci ja kake ganin wautar wannan lokaci da mako to to sai yake cewa wasu mutane da gaba ɗaya su gaba ɗayansu duk abin da ake so a nuna masu abin da yasa kuke jin ina kawo wannan saboda ku fahimta ne sosai wasu mutane su yanzu ko yanzu in ka auna mafi yawansu kushur ya dame su kawai za su ɗauki abu ne su mai rara gefe kawai in ana magana addini su abin da suka sani suna gefe gefe kawai ba su so su shigo ciki ba su so su abin nan kuma bai dame su ba ma ba shi ba ne a gabansu kawai abin da suke tunani kawai in dai an kira sallah su faɗa masallaci kawai ta yaya suka shiga masallacin ma bai dame su ba da za ka tsaya sosai ka lura da mutane ko kafar da ake shiga masallaci ba su sani ba mutum ya zo kawai fadawa yake cikin masallaci in zai fita ma fita kawai ke fadawa yake kawai kai ka ce ana jefo su daga sama to yanzu wanda bai san yadda za a shiga masallaci ba bai san yadda za a fita ba ka gaya min sauran manyan abubuwa yadda za a iya san su masallacin da aka ce karanci ka shiga so biyar a rana to baka san ma ta yaya ake shiga ta yaya ake fita ba ka gaya min yadda mutum zai sauran abubuwan mutum bai damai ba bai sani ba to ya za a yi sau da haka ƙushur kenan su da ƙushur bayan abin suke ɗauka gefe suke ɗauka sai dai rara gefe kawai su ɗauki gefe wa bil ƙushuri qiwamuhum kuma da wannan ƙushur ɗin shine tsayuwarsu kawai su abin da suka tsayu kawai a nan suke tsayawa ba su yadda su wuce nan wallubbu amma kaga wanda suke ansan ciki na kirki kawai khulasatul insani shine zababbu daga cikin yan adam na kirki kenan Allah ka samu cikin su kenan yanzu kaga idan aka ce ga lemu su mafi yawan mutane abinda suke kabawa bayan lemun zababbu su kuwa za su jira a fere lemun ne su sha ruwan su sha wannan tsokan da take ciki akwai bambanci tsakanin su ko babu to shine ke bada misali yake cewa da yawa to mutane aka suke mutumin da duk bai damu da addini ba ba addini ne gaban shi ba baya ma tunanin shi to shi ba abin da yake sai dai a sanya shi cikin ahlul qushur waɗancan masu cin bawan nan shi kawai su su suke abin da yake kenan kuma da Allah mutum kowa ya maka shi adalci ya gano wajen ina shi yake kowa ya tsaya ya rika kallon kanshi yana tunani shine wancan abin da na faɗi ɗazu cewa lil insani quwwatani mutum yana da ƙarfi guda biyu kowa ilmiya nazariya sannan kowa amaliya iradiyya au fikriya mutum ya tsaya ya kalli waɗannan ka tsaya ka auna ka ga kai ƙarfin nan guda biyu a ina kake da kai da su ya dan fito walidha taqassamat tawa'ifu tawaif qawlahu wannan shi yasa kungiyoyi daban-daban suka kakkasa maganan jahamu waɗannan suka ɗauki nan waɗannan suka ɗauki nan tawarathuhu suka gadan ma juna wannan ya gada ya ban ma wannan wannan ya gada ya ban ma wannan irsa this wato irin kaso na wanda aka yi rabon gado da shi kaga yanzu misali an zo ana maganar rabon gado ai kaga za a ce waɗannan nama usul ne don haka su suna da gadon su gashi gashi a ce wannan suna da rabi wannan suna da ɗaya bisa kaza wannan suna da ɗaya bisa kaza wannan kaga wannan haka aka raba gaba ɗaya aka ce ga in mace ce ga ta nan in namiji ne duka wannan wanda za a ce ina ne waɗanda suke da rabo asali a wannan wannan wanda suke da masu masu rabo sai a ce waɗannan sai a ce basu to kenan. to waɗannan sun gaji wannan wannan ya gada kamar yadda ka san masu kaso a wajen rabon gado suna suna da shi to haka suke da shi su ma suna da abin nan lam yanju min aqwalihi turran gaba ɗaya ba wanda suka tsira daga waɗannan maganganun na jahamu gaba ɗaya siwa ahalil Hadithi, yau sai dai malaman hadisi sannan wa shi'atil qur'ani da ma'abota alqur'ani su kadai za su tsira daga rikicin wannan to kuma yau dan Allah jama'a bari in tambaye ku a ce maku yau mutum ya shekara arba'in ko ya shekara hamsin ko har ya kai sittin ko saba'in har da yan tamanin amma a zo a ce wa mutum qur'ani ya ce shi bai iya ba kuma ya bashi da dariya a tambaye shi yanzu hadisi nawa ne mutum ya rike ko nawa ya sani ko kaza kawai ya ce shi ko ɗaya bai sani ba kuma sannan amma kuma yana ta dariya to ya kuke ganin wannan rayuwa? mun karanta nan cewa magabata yara idan suka haɗu da mutum babba sai su tambaye shi ce baba ka amma ka daɗe a duniya mama amma kin daɗe a duniya shekarar ki nawa idan mutum ya ce ka yau shekara ta sittin ko shekara ta saba'in ce masha Allah masha Allah gaskiya Allah ya taimake ka kayi shekaru da yawa to me ka riko daga Qur'ani da hadisin manzon Allah cikin waɗannan shekarun tun da Allah ya ma tsawon rai me ka riko idan mutum ya ce ba komi sai yaran nan su ce Allah ya wadare da rayuwa irin taka kau Allah ya ma wannan jinkiri kai kuma baka san komi ba dan Allah yanzu yaran nan in yanzu ne mutum nawa za su ce Allah ya wadaran su wani ta mutum nawa za su ce ma Allah ya wadaran rayuwar nan da muka zo cikin rawzatul uqala aka ce ma wani ka dade a duniya menene amfanin da ka ci na dadewa a duniya ya ce ya koyo abubuwa guda biyu ya gano cewa idan ka dade a duniya to babu abin da ya cancanta ka yi banda ka kalli abin da ya faru gabaninka da wanda ya faru a ka, sai kai dage kai dage kai aiki don kaka wahala lahira ya gano wannan saboda aka ya gano wanda suke masu rabo shine wanda suka daɗe a duniya kuma daɗewan wannan ta ja masu suka yi aikin da zai sa a lahira ba za su tozarta ba ina jin haka muka karanta ko malam haka ne ko ya ce wannan shine kawai amfaninka daɗe a duniya amma wallahi idan mutum ya dade a duniya sosai sannan kuma bayan haka nan bai san Allah ba wannan abin da aka faɗi guda biyu bai ma san maganan su ba wallahi da bai dade ba da yafi masa saboda gwargwadon yadda ka dade ko baka komi gwargwadon yadda zaka sha wuya a can gwargwadon yadda aka baka shekaru da yawa gwargwadon yadda za a tsare ka kuma kai bayanin abin da kai cikin su kamar yadda kuɗi ne gwargwadon yadda aka baka da yawa in an baka da yawa aka ce to kuma za a yi ma tambaya mai yawa to kuma mutum ya daɗe sannan kuma bai iya komi ba kuma bai damu ba fatabarra'u minha waɗannan ahlul qur'an da ahlul wannan ahlul hadisi wa wa shi'atil qur'ani sai suka barranta daga waɗannan maganganu irin na jahamu bara'ata haidarin irin yadda Ali bin Abi Talib ya barranta bai shirka ba wa bara'atil mauludi min Uthmani ko min Imran da yadda kuma yaro ya barranta daga yayan wannan game da magana Annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda shi bai ce komai ba an yi ma Annabi Musa ƙarya an jefa mai maganganu su kuma yana ranar da su min kulli min kulli shi'in khabithin ay wasfuhu daga duk wani wanda yake dan shi'a ne mai mummunan sifa wanda yake wanda shi wasfuhu wasful yahudi wanda kamanninsa yayi kama da irin sifan ba yahude wanda ba yahudan nan muhallilil haitani wanda suka halatta da farautan kifi aka ce masu kada su kama kifi ranar asabar suka je suka yi dabara suka sa tarkuna suka kama ranar lahadi aka ce an hana ku suka ce a'a an hana su kamun kifi ne amma ba hana su dabara ba to su dabara suka yi ba kamun kifi suka yi ba dabara suka yi kamar yanzu ne za a ce mutum ya daina cin naman kare kuɗin kare haram ne sai kuma kariya ta haihu ya sai da kuikuyan in an yi magana ya ce a'a kare fa aka ce wannan ko kuikuyo ne koko mage an ce ba a sai da mage mutum ya ci kuɗin sai mutum ya kama 'yan 'ya'yan magen nan da ta haihu ya sassaida su ya ce ai waɗannan 'ya'yan magen ne ba sani ba ko kun gane ma to haka fa suka yi su ba. haka kuma ake yi har yau saboda haka waɗannan su ne abin nan ɗinsu ya ƙulul mu'allifu malam yana cewa inna tawa'if waɗannan ƙungiyoyi yani ahlal bida waɗannan taqassamu qawla jahmin sun raba magana magaganun jahmu ahaduhuma ai ahayi wannan akhadha sahman wani wani daga cikin su ya ɗauki wani kaso wa akhadha wahidun sahamaini wani ya dauki kaso biyu wa akhadha wahidun ashumin kathira wani kuma ya dauki kaso ma da yawa wa mathalan misali shi huwa attala Allah min asma'ihi Allah ya shi wannan mutumin ya kore ma Allah sunaye ya ce Allah baya da sunaye wa attala Allah min awsafi ya kore ma Allah sifofinsa wa attala Allah ay min af'alihi ya kore ma Allah ayyukansa ce ba shi ke aiki ba wa qala innal imana shay'un wahidun kuma yazo yace imani abu ɗaya ne kawai la yadkhulu fihi alqawlu wal amal imani wai daban kuma aiki daban kuma magana daban kunga kuma ba haka aka ce ba alqawlu wal al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun aka ce shi ko yace ba haka bane wa qala bil sannan kuma yace ai mutum ma bai da wani aiki nashi tirsasa mashi ake wa ankara anna lil abdi ikhtiyaran kuma yayi musun cewa bawa bai da zabi ay hadhihi khamsatu ashiya waɗannan su ne abubuwa guda biyar wanda aka ca kusa da su gaba ɗaya kansu kenan sun kore sunayen Allah sun kore sifofin Allah sun kore aikace-aikacen Allah uku kenan sannan imani abu ɗaya ne ba magana aiki ba magana magana ba magana a ce magana ko aiki kuma sannan ya ce komi albil jabari kun ga abu biyar kenan wa ankara anna lil abdi ikhtiyaran yace bawa bai da wani zabi hadhihi khamsatu ashiya annasu taqassamuha mutane sun sun kasa waɗannan wa minan nasi man aqarra bil asma'i wa ankara sifati akwai kuma daga cikin mutane wanda ya ce ya yarda da sunayen Allah amma shi bai yarda da sifofin Allah ba tabaraka wa ta'ala mithlul mu'tazila musamman su mu'tazilawa mu'tazilawa ba duka bane abu suka yarda da shi amma sun yarda da sunayen Allah ne ba su yarda da sifofin Allah ba ومنهم Asma'i أقر بالأسماء ta من الصفات سبعا akwai daga cikinsu wanda ya yarda cewa Allah yana da sunaye amma daga cikin sifofi sai ya ce shi duk bai yarda da sauran ba guda bakwai kawai ya yarda da su wa humul asha'ira sune asha'irawa kenan su basu yarda da cewa yana da ilmi yana da kalam yana da irada yana da kaza yana da wannan ba suka kore su ومنهم من قال بأن الإنسان مجبر على عمله daga cikinsu akwai wanda ya ce mutum sasa shi ake aikinsa suka ce wai dan adam kamar iska gashin kaza ne iska ya ɗauko shi kawai sai inda kai yi da shi ko kuma suka ce a dan adam kamar a ce maka ne mutum ya shiga a daddaure mai kafafu a daure mai hannuwa a daure mai komi da komi sannan kuma a ce ya shiga cikin ruwa kuma kada ya nutse suka ce ina magana ko ko kamar yadda wancan ya magana ran nan kamar jibina ce an yi ta da nauyi kuma a ce ta tashi ba za ta tashi ba sau haka abun nan ne Sau haka waɗannan haka suka yi waɗannan maganganu walakin la yasuhu an naqula mujbarun ba kamata mu ce mujbarun ba bal naqulu inna amalahu kasbun lahu sai mu ce kawai mutum wai shi aikinsa ne duka abin da yi wa huwa khalqul lahi kuma alita khalqun ne lillah kama qalat al ash'ira kuma yanda ash'irawa suka ce wa li hadha al kasbi inda al ash'ariyya ma lahu qimatun abadan wato su kuma waɗannan a wannan aikin da suka ce wa li hadha al kasbu inda al ma lahu qimatun abadan su kuma a wajen wannan ash'ariya bai da wata kima kwata kwata ba wani abu wa minhum man qala inna allaha ta'ala la yusahu bil af'al al ikhtiyariyya daga cikin su akwai wanda suka ce kuma ba a sifanta Allah da ayyuka na zabi wanda za a ce in yana so yayi in bai so yayi kamar magana misali ai kaga magana ba wai zai ta magana bane in ya so yayi magana zai magana ne haka ne ko in ya so kuma ya shiru bai magana ba ai ta yin abin ma ya shuru bai magana ba amma in ya ga dama kuma sai ya magana ai kaga wannan na zabi ne in yana so ya magana ya magana a'a su sai dai su ce sai dai a dauki daya to ba zai yi ba fal muhimmu abu dai wanda yake babba shine annan nas wal iyad billah su dai mutane Allah ka tsare mu ta taqasamu qawla jahamin sun kasa maganganun jaham minhum man akhadha nasiban akwai wanda ya dauki kaso daya wa minhum man akhadha nasibaini akwai wanda ya dauki kaso biyu wa minhum man akhadha thalathata ay akhadha thalatha akwai wanda ya dauki gabu guda uku Allah ka tsare mu thumma zakara al-muallif rahimahullah sannan malan ya ambato annahu ma naja min aqwalihi illa ahlul hadith wa shi'atul babu wanda suka tsira daga maganganun nan na jahamu yo sai dai malaman hadisi sai kuma malaman alqur'ani waɗannan su ne suka tsira yani ashabuhu al na lahu aka ce kenan ana nufin malamai wato na Qur'ani masu yawan karanta shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabarra'u min aqwalihi suka barranta daga maganganun jahamu ay bara'ata haidarin min shi min shi min al-shi'a wato daga yanda Haidar Ali bin Abi Talib ya barranta daga Shi'a domin Ali bin Abi Talib da yan Shi'a suka zo suka yi Shi'a su suka ce shi ya sa su a ya ce shi bai sa su ba hasali ma da suka zama khawari suka babballe sai ya ce to ba kashe su ma za a yi ba za a kunna wuta ai ta zuba su a ciki saboda wani sai da ya koma ya ce shi Allah ne ma ce to kuwa kuma kullun ku lura idan masifa ta fito ta fitina ta cikin addini ta fi kowace abu tsanani domin da suka bauɗe masa ya koma ya ce a sa su a wuta da ya fara sa su a wuta sai wasu suka ce ai mun gaya maku dama Allah ne kuma kuna musu in ba Allah ba wake azaba da wuta kaga nan ma ƙara durmiya Allah ka tsare mu da fitina addini wa haidar huwa ali bin abi talib radiyallahu anhu in an ce haidar shine ali bin abi talib wai haidar ismul lil asadi maman shi ce tun abun nan ba wannan yasa a cikin ulul himma malaman suke cewa yana da mahimmanci yara a rika sa musu sunayen gwarzaye dan Borno ka san gwarzo wanne ne gwarzo wanda yake da karfi bai da tsoro ko jarumin mutum mai abun nan ba ba wannan ba yauwa aka ce saboda suna shi ne suka hausawa suka yi magana sai suka ce suna nagari damiri su suna ce lamiri ne a masali damir ne suna nagari damir aka ce suna nagari damiri kenan abin da ake nufi in aka sa suna nagari yakan bi mai sunan ya liƙe masa da wannan sunan nagari wannan shi yasa aka ce ba a so a ɗauko sunayen watsatsun mutane a riƙa sawa mutane sai dai ya lalasaf yanzu mutane kawai ana sa masu ma sunan iyayensu sa masu suna mai kyau su sa masu ragon suna amma wani lokacin suka zo kawai suka samu wasu sunayen wasu mutane dan suna ra'ayinsu ko dan saboda kwallo ko saboda musicians ne su makaɗa ne ko jaruman wasan kwaikwayo ko wani abu dai mai kama da wannan mutum sai ya cire wannan sunan da iyayen suka raɗa mai ya ce yanzu sunan shi kenan in har aka zo unguwa wani lokaci aka faɗi sunan shi na yanka sai ga mutane sun kasa ganiya sai an faɗi na banzan sannan a ce an gane shi wannan muntahal hamaka kenan wannan kuskure ne sosai so aka ba daidai bane so aka sunaye ita yanzu mama Ali bin Abi Talib tunda ta haifai yana da suna Ali bin Abi amma sai ta rike mai alkunya tana ce mai Haidar to Haidar asali sunan zaki ne zaki iri rikakken zakin nan to sai aka rika ce mai zaki to wannan sunan shi ya fi ji da shi sai kuma wanda annabi ya yi masa da ya ce masa Abu Turab idan ana zaman lafiya ya fi son wannan wanda annabi ya ce masa abu turab saboda amma in ana faɗa ya fi so a ce mai zaki to kuma aikin zakin yake saboda tun da yake ba su taɓa yin fuska da fuska shi da wani ɗan da wata mata ta haifa ba su yi gaba da gaba a yi faɗa sai ya kashe shi kowane ne komin ƙarfin shi ku duba da suka yi da marhaba wannan marhab ɗin nan mayaƙi ne ba yahude ne bi ma'anar kalima ya fito ya ce yana son ya yi mubaraza duk wanda ya isa ya zo ya yi mubaraza da shi Ali bin Abi Talib yana matashi sai kawai ya ce shi zai fito manzon Allah ya ce mashi ya Ali marhab ne ya ce marhab ne kyale shi marhab ne kai kana yaro marhab ba wasa ba ne ya dawo ya ƙara fitowa ya yi kurari ya ce duk wanda zai fito in banda manzon Allah habba fannin ya ce duk wanda ake ji da su ya fito Ali bin Abi Talib ya ƙara fitowa manzon Allah ya ce masa Aliyu marhab ne dawo aka ƙara zuwa aka ƙara ya ƙara yi yayi jinjina ya ce ina wani ba shi ba yayi ta faɗin baƙaƙen maganganu Ali bin Abi Talib ya ƙara fitowa manzon Allah ya ce masa har marhab ne ya ce na sani ya Rasulullah ka roƙan ma Allah ya bani nasara kan shi ba ni iya tsayawa in ga wannan yana cin mutuncin kai in bacci aka taho kuwa ya taho shi har yana kallo yana cewa wannan yaro a rasa ma wanda za a turo mai maimakon a turo wasu daga cikin iyayen shi ma sai wannan za a turo a ce a abin nan ɗinsa ba kawai da aka taho kawai sai masa hila da ya zo aka zo za a haɗu kowa da takobin shi ya zare shi yana ganin yaron nan ke faɗe kwala zai bai shi ko sai masa hila da ya zo kawai zai za a fara sai ya ce ai ni na ɗauka a yadda kake cika baki yadda na fito ni kaɗai kai ma kai kaɗai za ka fito ba sai an rako ka ba sai ya fushi ni ne ma za a rako ya waiwaya ya ga suwaye suka rako da shi haba da ya juyo kawai shi kenan aiki ya ƙare sai sarraf kawai sai ƙasa hmm? kama an sa kallawa kai mal yawa malan sani shi yasa bani so in ji kai bacci kana farke kaga kaga wani inda kai ya kama an sa rake ke malan sani haka yi mai gama ya majini na wuce aka ce alharbu khud'a raka ba dole basira ma wani ya wuce ce a kuma fa zo musulmai sun sani ba sun san famu ya to waye rako shi kawai dama da aka zo kawai malam yana isowa daidai kusa da shi ya ce ashe cika bakinka na banza ne tsakan me ya ce tun da sai da aka rako ka ni gani na ni kaɗai na fito ɗan yaron da kare na gashi na ya tau kai ko sai da wasu suka rako ka za su taya ka ya fushi ya juya ga su suka suka biyo shi maganin su haba da ya juyo kawai sai da ya ji takobi bai ba da labari ba alkamalu amma malam matar rijalu wa matal kamal ko da za a kashe shi sai da aka yi dabara amma gaba da gaba aka ce bai kaso sai dai ajali amma dai a ce wani ya haɗu da shi su yi gaba da gaba ba taɓa ba har ya duniya babu wanda suka taɓa yin mubaraza da Ali bin Abi Talib face sai ya je ƙasa haka nan Zubairu bin Al-Awwam ai duk ƴan gida ɗaya ne iyayensu duk tushe ɗaya ne shi wannan Ali bin Abi Talib shi kuma wancan Zubairu bin Al-Awwam shi kuma ɗan gidan Safiya ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya'yan yayye ne dukansu ya da kanwa yan gida ɗaya. to shi ma Zubair bin ha ita uwai ita uwai Safiya din ita ma ba wasa ba dan da aka yi gazwatu Khandak aka zo aka je aka tare an yi rami an tare kahirai na ta can sai wani babban kahiri ya ɗebo wasu mutane kaman guda goma ya ce su je su je su latsa mutane a cikin unguwa su latsa cikin mutuncin mata suka zagayo ta baya suka hauro suka shigo cikin madina a lokacin sannan an san mata ne kadai dama kafiri kuma ba abin da yake guri irin ya ci mutuncin musulmai ku kalla sadda aka yakin Bosnia da hesek idan ka je ka bi duk matan da ke wurin nan sai da suka rashin mutuncin da suka yi ma matan musulmi har duniya ta tashi ba za manta da wannan ba sai dai tarihi na mantuwa duk inda aka ce an samu wani abu na faɗa tsakanin kahirai da musulmai abinda suke hari su ci mutuncin matan musulmai da 'ya'yansu mata haka kuma suka so su yi a madina ba maza maza na can an yi kwanaki ba abin da za a ci ya gagara aiki ake yi tukuru amma yau sai gashi sun zagayo ta baya suka sashi su shigo su zo su ci mutuncin mata shi shi ya jawo ya jagorancin su aiko safiya ta ganshi ya ko shigo ta ce aiko wannan yanzu dole ai maganin shi ba wanda zai yi bayan dama ita lokacin da take ma tarbiyyar ɗanta ma sai da aka zo ana ce mata ma a za ta fa kashe ɗan ma tana zuwa tana tana tana koya mai yaƙi aka ce ba aka ce wannan ta ce so nike in maida shi namiji ba na so ɗana ya taso ne ana abu yana rugawa wallahi ko yanzu in ya ɗan kamalan da an tashi yara su bashi pass a ƙofar gida ka bashi biskit ya je makaranta kullum ya dawo sun ƙwace abun nan daban haushi ko babu Malam Sani ai kullum kara kawo ma ƙara ka ce da Allah ku yi haƙuri yaran nan ba su ji amma a zuciyarka wallahi kana jin daɗi kai dolo bai yi ba ya je kawai kullum a makaranta da abin da aka bashi wani yaron da ya ja ce kawo nan kawai sai ya miƙa masa ya fashe da kuka sai dai kawai an zo aji anti Wa an kwace mai biskit yana zuwa wannan dama ka kife shi da mari ka gaya mai in dai wancan kake tsoro to ga wannan kada ka bari ka samu dolo wallahi wallahi na gaya muku ba na ka koya masu su san yadda za su abun nan ɗinsu ni ne bari in gaya muku ni yanzu idan tun da can ni duk yaro in na kai shi asibiti dama tashin farko in ka sake kai bana raki inda ina nan to ba zai kuka ba kau a ce za a mai allura ya kuka wai har sai an daddanne shi wallahi ba zai ba za daddanne shi ba ina zuwa zan ce kai tsaya ai ma daddan me za ka yi mana kuka allura na ka ce mi amma zuwa ya har mace wannan 'yar ƙaramin nan da kuka gani amatul aziz da kuka akwai sanda muka kai ta asibitin kunne aka ce za a yi kaza za a ɗebi jini a nan za a ɗebi wane ne za a fasa nan a yi wane ne duk za a yi mata aka yi ta duk inda ka san za a yi yankan na yadda aka yi mata wajen guda biyar amma wallahi ba ta yi kuka ba ina tsaye ce kada fa ki mu kunya aka gama suka yi ta wa attaruwa suke suna kallon suna ta kai wannan yarinya wata irin yarinya ce don yanzu sai a rike mutum sai da muka taho gida a hanya sai ta ce min kai baba na sha wuya amma na ce na sani amma dai gara da kika daure yanzu me kike so in sai maki tunda kin daure kin yi kin yi bajin ta mu tafi in je in sai maki da abin da ke so yanzu mu biya inda za a sai maki saboda ni ma ta burge ni amma wani yaron in ana mai allura ne yanda ka san ana cire mai ido akwai wanda na kai ran nan na zo na ji an ce an rike shi sai da aka zo masu asibitin suka zo aka rike shi da aka bani labari na ce haka kai ya shuru na ce wallahi in ka ƙara yin haka asibitin nan to ni da kai ne to kana kana rashin lafiyar da zan kiki ma mari allurai kai da girman ka sai an rike ka in na ƙara ji da na dawo a shagari na tambaya na aka kwashe da shi aka ce a lafiya lau na ce ta kai allura yaro ya yi girma ya kuka allura ba daidai ba ne a basu su saba da wannan abun duk da wasu manyan ma na tsoron alluran <laughs> kaji Allah raba ce ba ta kai cizon cinnaka ba fa to ko bai so ya daure ba da tunna ta kama wace son amma ai kawai ka ɗauke ka ma san haba namiji ai tunda dai ta kama za a yi ma to kawai sai ka sallama kawai a za ka iya zuwa a yi ma wani lokaci su ce maka allura za a baka ko maganin ka ce kai baka son allura a baka magani amma in ta kama sai an ma kuma sai ka sai ka yaya ka ta kyar ma allurai la hawla wala quwwata illa billah mu da muka karanta mu ne fa ahlut tarikh da muka karanta wannan urwatu bin zubair za a yanke mai kafa malam aka zo aka ce sai ya sha maganin cire raɗaɗi aka ce wada irin magani aka ce sai ya bugu ya ce Allah kiyaye ai wanda ke neman kusanta zuwa ga Allah neman yadda Allah yake samu ba sabo zai yi ba ya ce ku bari in na kabbarta sallah ku yanke ya kabbarta sallah aka sa zarto malam aka yanke kafan nan a tsakiyar kwamrin shi aka yanke ta kuma bai tsaya ba aka ɗauka bayan an gama ya gama ya zauna ƙasa an yanke ƙafan aka ɗauko ta jikin shi aka tsoma ta cikin tafasasshen man gyaɗa kuma na waje bai ji ba ta ce cwai a ciki ta ne su ma saboda zafi amma na waje bai san me aka yi ba kuma ranan da ya tashi da daddare sai da ya ƙiyamun lelin da yake yi a ranan da wannan kafan sai da ya sallar dare da wannan kafar na ka ji fa to mu ka wallahi malam mu dai mu dai shiru mu ce Allah dai yadda ka rufa mana asiri ya Allah Allah ba dan halin mu ba Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira kada ai tone tone wallahi na kai tone tone ba za mu sha ba yanzu malam sani a ce a yanke wa mutum kafa kafa kuma ga zafin yanka ga zafin tafasasshen man gyada da aka sa ta sai fa ya tafasa man gyadan nan aka ɗauki dungulin kafan aka tsome shi a cikin man gyada ta ce cwai ya suma amma kuma da daddare na yin izu goma sha biyar sai da ya tsaya izu goma sha biyar yanzu da Allah mu a kafa da kafa da komi izu nawa muke yi kuma fa inda yake nema can muke so mu ma izu goma sha biyar sai da ya yi su da wannan daren yadda ya saba yin izo sha biyar da dare sai da ya yi su izo sha biyar da wannan kafan yanzu sai kai sati guda ko sati biyu baka ganin wani zuwa masallaci in ka tambaye ka ce kwana biyu ba ma ganin ka masallaci ya ce wallahi ma ruru ne ya fito min wallahi ba abin dariya bane ce ma ruru ne hana so hannajin ma'a juma'a duk sallar da ka sani ya daina zuwa amma dalili maruru ne maruru sau mu daure mu gane bambancin mu da su bambancin nan kamar sama da ƙasa maruru ya hana shi sallah maruru ba fa ne babu zafi ba amma kowa yana jin zafin shi ma yake daurewa yana yin wani abun akwai wanda suna jiya ake ɗauko su a tsakiyar mutum mutum da mutum a sa sa a tsakiya kafafunsu na sharar ƙasa a kai su masallaci akwai wanda sai da aka kai su nan ka gane gab da mutuwa ne akwai wanda aka kai su masallacin raka'a ɗaya suka yi ba su taso ba daga nan suka mutu a cikin masallaci aka ce ai sallan nan ta faɗi a kanku suka ce da dai ba mu ji kiranta ba ya ce ai idan dai kiran sallan nan ya zo kunnen mu muka ji to za mu je masallacin nan da di yadda ya samu abin da zai shiga tsakanin mu da kiran sallan nan ba mu ansa ba to in mun cika amma ba muna jin kiran sallah ba mai kwance to yanzu wani kana so ku faɗa da shi ma ya kwanta asibiti ka ce mai yi sallah ko mai jiyan ka ce masa yi sallah sai ya ce maka haba a irin wannan halin kawai a ce ma mutum ai in ya fito zai yi wa ya ce muku zai fito wa ya ce zai tashi ko in ya tashi ya yi wa ya ce muku zai tashi to ga masu lafiyar ma suna zaman su to to kaji ko mhm. kaji ko to ai suna da yawa ya ce wai ce mashi je masallaci ta tun yanzu za su je masallaci mu je mana da wurin mu ɗanyi fila? to da la'asar kuma aka ƙara ce mai mu je masallaci ya ce tun yanzu ya ce a'a mu je mana mu ɗan samu fila, ya ce shi bai cika yin fila ba kafin la'asar bayan ku addabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rahimallahu ra'an salla arba'an qabla al-asr Allah ya ji mutum namiji ne ko mace wanda yake yin sallah raka'a hudu kafin sallar asar. rahimallahu ra'an Allah ka ji mutum namiji ne nan ko mace wanda zai yi sallah raka'a hudu kafin ai sallar asar. to ma ka ji shi wannan wai bai cika yi ba ai malam in kana ji in muka yi tsaye nan wurin to amma fa mu magana ma aqida ake ma yanzu tukuna ma ba ma wancan din ba ma duk da dai alaka abun yana nan to haka suke saboda haka sun kakkasu wa minan nasi man aqarra bil asma'i wa ankara sifati daga cikin mutane akwai wanda yayi musu da abun nan to kuma yanzu misali ku kalli yanzu masu irin wancan matsayin fa shi da muka yi magana urwa din nan da fa aka yanke kafan dan ku gane haƙoƙin sai ya daga kafan ita wannan kafar da aka yake ce ya Allah wannan kafan tunda take bata tako wani wuri da kace kada ta tako ba har yau gashi mun rabu yace kuma Allah ina gode ma kai ka cancanci a gode ma ka bani abu hudu amma ka anshi daya ka banne da uku Allah mai kyauta da ƙari Allah kai ne mai baiwa kai ne mai kyauta abu hudu ka bani amma ka banne da uku aka ce to ga ɗan shi kuma guda shida ne ko bakwai namanta aka anshi ɗaya shi kuma ya ce oh Allah da iko yake ka bani ƴaƴa har guda kaza amma shi ma da ka tashi ansa sai ka anshi ɗaya ka bani da sauran ka Allah kai ne mai kyauta ku auna ku ga wannan magana to amma za ya zo ya ce zama lafiya yanda za a yi ka kubuta sai kuma da ambaton Allah bayan waɗancan aikin ga karatun alkur'ani ga ambaton Allah saboda haka ku kalli matsayinsu ku kalli matsayin da ya samu ai daga nan dole ko kai in ka tsaya ka kalla za ka ce waɗannan suna daga cikin jigajigun bayan Allah tun da shi muka yi magana cewa shedan wani mutum ya ji shedanu na hira a makabarta suna cewa shedanin babban yana cewa wa zai je ya kamo masa urwatu bin zubair wani shedanin ya ce shi ne bayan zai tafi kuma ya dawo ya ce ba zai iya ba ya ce me yasa ba za ka iya ba ya ce ai wannan bawan Allah akwai wasu azkar da yake yi da safe da marece shedan bai iya zuwa kusa da shi balle ma har kamo shi saboda haka shi ko wannan dattijo wannan mutum da ya ji wannan ya ce ai yanzu bari ya koma ya koma gida kawai ya je gaya ma iyalinsa. ya ce haɗa man guzuri zan nufi madina ce to shikenan ya tafi madina ya je ta ragga ya tsufa ga kaza ga ido ga matsalan ido ga matsalan kafa ga dama kafa an yanke tuntuni ga tsufan shekaru ya tarar da shi ya ce mashi wurinka na zo na zo ne ka gaya man dan Allah me kake cewa idan yamma ta yi idan marece ya yi me kake faɗi da safe me kake faɗi ya ce wannan tsakanina ne da Allah bai kamata in sanar da shi sirri na ba tsakanina da Allah ya kwashe labari ya bashi ya ce ga abin da ya ji shaiɗanu na hira ga abin da ya ji sun ce ya ce to saboda dalilin wannan bari in gaya ma dan murnu me yake cewa kasha na sha gaya maku yawa dan murnu daɗi da da kai faɗin gaskiya dan murnu ya ce na sha gaya masu amma fa me kawo ja gaba malam <laughs> malam zani baka jibi na ce ba ne yau za ka yi jagaban ne to bismillah kai da an tafi an baka to yanzu kai ne jagaba ba an kwace kujerar nan ni zan faɗi ma yau ina zan iya maimai nima dan barno ya gaya ma abin da aka ce mu je dan barno ja kai ne jagaban yanzu ja gaba mu je eh in fara kaɗan kai ba kace na sha gaya muku ka dade <laughs> kai amurna namu cewa yayi ina cewa abinda zai gaya mashi sai ya ce abinda nake cewa shine ina cewa amantu billahi alazim wahdahu wa kafartu bil jibti wat tagut wa tasamtu bil urwati al wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim hasbiyallahu wa kafa wa sami Allahu Limanda'a da'a wa laysa wara muntaha yace haka nake faɗi so uku in faɗi da safe so uku duk wanda ya faɗi wannan ya da izinin Allah shedanu baya da za su yi da shi kaji dalili to an faɗi a yanzu shikenan ba fa nan muke ba ma ya aka ma na zo nan ne haidar ko wa haidar din nan wannan wa qala haidar wannan yi baiti ko ya ce analladhi sammatni ummi haidara ni ne wanda mama na ta ban suna ta ce suna na haidar dama suna na haidar saboda haka wannan zakin kenan hindu wannan mata abu sufiyan lokaci oh, na ban ji ba mahaifi eh, ali bin abi talib eh, fatima ba fatima binta asad na ba wurin ne wai na son bada misalin mama Abu Sufyan ne ita lokacin da ta Muawiya mata Abu Sufyan ita maman Muawiya lokacin da aka haife shi aka haife Muawiya ba shine Muawiyan farko ba an yi wani farko aka haifo shi sai ya zama aka sa mai suna Muawiya sai ya mutu da ya mutu sai aka zo ana mata ta'aziyya ta ce a ah, wannan ai Allah shi yake da abin da ya karba shi yake da abin da ya bari da aka haiho wani sai aka ƙara sa mai suna Muawiya sai aka zo murna sai suka rika ce mata Allah wannan dai Allah ya raya maki shi Allah ya raya maki shi Allah ya sa sai ya zama zama ya rayu har ya zama gwamnan Makka ita ce tir ta ce ai in dai in dai in dai in ya girma kawai ya kashe ya zama gwamnan Makka Allah ya ƙara kashe shi shi ma wani wani wanda zai wuce wannan ta ce ni ba na son wanda zai tsaya iya nan ni so nike yi in samo ɗan da duk duniya sai ta ji labarin shi ta ce Allah nike so Allah ka sa ɗan nan wannan ɗan ba ya kashe tsaya ya maka ba duk duniya sai sun ji labarinsa duk duniyan nan yanzu har wanda ba musulmi sun san tarihi sun san maganar Muawiya ne eh? ban ji ba eh eh eh eh farkon Malik eh eh mulaka eh sosai an san shi an san shi daga cikin mulaka lokacin da gwamnatin Mamalik ta zo shi ne farkon shi ne number one na farko to har wanda ba musulmi to ma wai ai ma bangaren yahudu ma shi ai su da shi suke faɗa ma a ga an san shi shi yasa uwa magananta tana da kyau kakki demi fatan ke kawai ki ce duk abin da aka baki yayi in roko wanda zai zama mai amfani ga addini mai amfani ga al'umma daga cikin barka da aka zo aka ce ana yi ma mutane idan aka haifi ɗa in an haihu ana cewa burika lakum ay fil mawhubi wa shakartumul wahiba wa ruziktum ai birrahu ko menene ɗayan ma eh, menene ɗayan abun wa balaga barakallahu wa balaga ashuddahu sannan wa ruziqtum birrahu ko to bayan nan sai aka ce sai ka ƙara ƙasa kai kuma sai ka ce sai ka ƙara ce Allahumma barik fihi waj'alhu ka sanya shi wanda yake ne fi lil ummati wal islam wannan shi ne ɗa, kuma shi ne addu'a in kai wannan ka gama yaro an gama mai addu'a an gama roƙon mai abin da ya kamata ya zama ne abin da za a ce su masu iyayen an masu nasu an ce burika lakuma filmar hobi, Allah ya sa muku albarka cikin wannan abin da kuka samu wa shakartumul wahiba ku kuma Allah ya sa ku gode ma wanda ya baku wa ruziqtum ay birrahu wannan wannan wa balaga ashuddahu Allah ya sa yaron shi kuma ya girma ya karfi wa ruziqtum birrahu kuma Allah ya azurta ku ya zama dan nan mai maku biyayya ne mai maku da'a ne to sannan bayan haka nan sai ka ce wa nafa'a bihil islam wal muslimin kuma Allah ya taimaki musulunci da musulmai da wannan dan ko da wannan ɗiyar, wannan su ne yaya amma aka zo kwashe-kwashe ko ku je ku ta kwashe ai ai ko ai ko gashi nan dan yaro dan kyakkyawa ya yarinya ya tubul tubul eh, duk ba ku ce komai ba har yanzu sai dai shirme burika ake cewa ni da dai kuna mata suka dan yi dan kwanto ce ba tubarkalla tubarkalla a tubarkalla ga yadda za ku ce shine karatu ku samu lada mhm, duk in an maki barka aka turo mata ba wanda ya kai su ya haihuwa in aka haihu nan ai ta turo masu kin diko kanda ta haihu ita ba ta tura kin ko samu labari kanda ta haihu kin ko samu to wannan addan za ku yi sai ki ce burika lakuma fil mawqubi wa shakartumal wahib ko kuma in ita kadai ce sai ki ce barakallahu laki fil mawhubi wa shakartil wahiba wa ruzikti abin nan wa balaga ashuddahu wa ruzikti birrahu wa nafa'allahu bihi al-islam wal muslimin shikenan an gama in ba baki iya baki da Hausa amma ki koyi larabcin dan kin iya turanci ai to tunda kika koyi turanci kuma shi ma ba harshen gidan ku bane to ke wannan ma a koya ayi to an samu lada kuma an yi koyi da sunna to wannan shi da aka haifo su haka aka haifo su iyayensu suka yi masu wannan magana kuma sai da suka zama abin da suka zama suka zama manyan bayan Allah saboda haka wa haidar mutabarri'un min shi'ati ya barranta daga wannan shi'a bara'atan kamilatan bara'a cikakka law anna annahu ay kharaja laqatalahum da ya fito ma da ya yaƙe su bal innahu radiyallahu anhu aharaqahum bin nar ya kone su da wuta da za a ce zai dawo ma da yayi musu faɗa. lamma kharaja abdullahi bin saba al-yahudi lokacin da abdullahi dan saba ba ya zo shi ya fito ya yake shi wata ila ali bin abi talib yazo wajen ali bin abi talib wa qala lahu anta allah yace mashi shi allah ne A mara gulamahu an yahdura akhadid an yahfura sai yasa yaran ya ce su je su tona ramu kamar irin wanda aka yi masu habul ukhdud fil ardi atona wa mala'aha hataban aka cika ta da itace thumma akhadha Ha'ula al-firqa ya ɗauki wannan ƙungiyoyi wa alqahum fi ya jajjefa su cikin wuta wa ma qatalahum bisayf bai yaƙe su da takobi wa bal alqahum fi ya jajjefa su cikin wuta ne da ransu ghadaban lillahi azza wa jalla saboda fushi an saba ma Allah Wakala ya zo ƙunan nar duniya, dunya qabla nar jahannam bari su ɗanɗani wutar duniya kafin su je su shiga wutar jahannama la shakka annahu law kharaja radiyallahu anhu ko shakka babu da za a ce ƙara dawowa duniya ya fito laqatalahum da ya yaƙe su fa huwa bari'un minhum dan haka ba ruwan shi da shi a. aidan sannan bayan haka nan bara'atul maulud min imran da aka wannan wa huwa musa bin imran shine isa dan dan dan imran ya barranta daga duk abin da ake cewa wannan maganar da ake jingina mai wal bara'atu fi qawlihi bara'an nan shine da aka ce يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا قوتن da kuka yi imani da Allah la takunu kallazina Musa kada ku kasance kamar wanda suka cutar da Annabi Musa alaihi salatu wassalam fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya barrantar da shi daga abin da suka faɗi wa indallahi inda wajiha annabi Isa ay Musa alaihi salatu wassalam ya kasance a wurin Allah yana da matsayi babba yana da daraja fa huwa ay bari'un mimma qila fihi ya barranta daga abin da ake fadi ana jingina masa wa tabarra'a tabarru Musa sai shi ma ya barranta kamar irin yadda annabi Musa ya barranta min hadha alqawl alladhi qila fihi na wannan magana da aka fadi masa kama tabarra'a ahlus sunna min qawli jahamin kamar yadda ahlus sunna su ma suka barranta daga maganan jahamu ba su yadda da abin da jahamu yake faɗi ba wa ya tamilu an yakuna al muradu bi qawlihi ya zai iya yiwa ko maganan ta dauki cewa da aka ce tabarru'ul mauludi min imran ai tabarru'u musa ne min al yahud shine kamar yadda annabi musa ya barranta shi bai bautar dan maraki ba hasali suka bauta ma dan maraki shi bai yi ba kama tabarra ahlus sunnati min ajli jahannam kamar yanda eh, wannan suma Ah, jahamin kai min idilil jahami kamar yadda su ma ahalin sunna suka barranta daga wancan maraƙin na jaham wanda ya kawo masu ya hargitsa mutane fa qawluhu yahtamilu hadha wa hadha wannan maganan tana daukan wannan da wancan in nazarna ila anna alqur'ana qala fa barra'ahu Allahu mimma qalu idan muka lura da maganan da Allah ya ce sai aka barrantar da shi daga abin da suka faɗi qulna al-aula an yahtamila ala bara'atihi mimma abuhu bihi sai mu ce abin da ya fi dai shine a ce ya barranta wannan abin da suka jingina mai na cewa shi yana da wannan yana da gwaiwa ya zama na abin nan ne yana da wani aibi sai aka barantar da shi haythu qalu innahu adarun suka ce shi yana da gwaiwa saboda haka aka barantar da wannan maganar tasu ta ƙarya wa in nazarna ila siyaqil kalamil awwal in kuma muka lura da maganar farko sai mu ce anil ijli ya barranta daga maraki dukkan su kuma ma ya barranta qulna innahu tabarra min ibadatihim al ijli ya barranta daga bautar dan maraƙi, kama tabarra ahlus sunnati min ijli jahamin kaman yanda su ma ahlus sunna suka barranta daga dan marakin jahamu basu bauta masa ba Allah ka tsare mu ma daga bautan duk wani wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala ya ishe mu haka nan in qaddara Allahu lil baqa sai kuma mu ji abinda Sheikhul Allama Aisalul Fawzan fauzan hafizahullah shi kuma zai yi akan wannan magana. Al ta bi hada. Na'am.